tsakanin dan adam gani tsakanin adam mu lura tsakanin dan adam gani tsakanin adam barkin da ga tsakanin dan adam in gano tsakanin adam da kalli tsakanin dan adam in gani tsakanin adam da an dubi tsakanin dan adam in gano tsakanin kulle ka tsakanin dan adam da kudi yanzu ba wata harka sai kana da kudi kai what to <laughs> na fara jin kara da ram wasa ne bara an matsi gari eh, komai da ne garin ma za a iya samun gwallon haka ɗaya wannan dai wannan wannan wannan wannan daren ba alamun na kiya ba ne hmm, kwaran matsakari ya to hmm, a gari ma za a iya samun gwalɗi Alhamdulillah. Kaga daga nan abin da ya hata nan ya kawo jikin bangon nan yayi nan nan ma inda hali he na matsar da ita hey ka kana ganin wannan kasan suna bukata yeah ah! abin da ya hata nan nan nan tire what nan ya kara janyo nan matsar da wannan eh, kurosin dinsa nan abin da ya nan yayi nan yayi nan ya ɗaga kurosin din nan ya kara nan yawa nan Salamu alaikum. Nan me? Eh barka dai. Um, kana jina? na? Ina jin ka. Ka nutsu ka jina a rayuwa. Duk abin da Allah ya taimako ya zo ma ya biyo ta gidanka kuma da Allah Ubangiji ya sa na zo. Eh. To wa Allah godiya. Haka ne a cikin godiya nake. Nan wajen. So ka a waye zan ma. What? A nan din. In Allah da. Kaman addu'a kawai. Ya mana. Hmm? Wai da aka kwatanto ma nan din. Ta aka ce nan din gidan wanka ne. Ah! yadda akwai ban daki to a dole dole a kara ma ya sarra so ka wai kai ka san rayuwa kuwa ka rena min hankali to Allah kana sara billahi la ilaha illa huwa alƙali ne kawai da raban da ka in fito ma a mutum atu wannan soka a wanda zan ma eh walla mu haƙo Ana din in Allah ta wallin eh <laughs> Allah kaman addu'a Allah in ka sara ya na rufe ka. What? Kana sara Allah ya na rufe ka, bari in gama gaskiyar lamari. Wasanne! Kai, kai, dan Allah, dan Allah, wata sana'a kake in ka kullun ka fita safiya. Ni gawai nake sai. Ya? Gawai. Au! Kai, da gawai ka gina gidan nan? dai. Tsakanin Na bar sha anjima. A'a. Allah. dole tura sai zaman lafiya. Ba ma hukata cikin su. Ka to dole oh, oh, kana jina? Eh. da ka dau hawara ta tura. Su tura an ka musu hawara ba sa ja inda ka daure mu gwada. Ai tura mahaukata ne ma ba su da su. Ka daure mu gwada. Tura ba su da mahaukata ne. Na barka lafiya. Je ka. Je ka mana. A'a. Ka daure mu gwada. Malam. Ka je da Allah. kawai ka to roƙo roƙo da buhu kana hura ciki ka ce wai za ka yi mun so kawai an gaya masa safiya duwa wuni da ni ka zo ka kallon ka ce za ka so ka abin da za ka yi min ko gidan wanka ne da ni. ah hey kai wani irin mutum ne wannan ka hawa ta hula ka ba abin nan. <laughs>